A shirinmu na nishaɗi, a yau dandalin VOA zai kawo muku hira ta musamman ne da jaruma Amina Muhammad wacce aka fi sani da Amina Amal dangane da badakalar da ta shiga tsakaninta da jaruma Hadiza Gabon. Ko da dai cewa a yanzu haka zancen na gaban kotu. A shirinmu na nishadi bakoncin wa muka samu yau. Sunana Amina Muhammad wanda aka fi sani da Amina Amal. to Amina Amal ki ba mu labari a takaice wacce irin takaddama ce ta shiga tsakaninki da jaruma hadiza gaban da da ya wannan ba sabon labari ba ne amma masu sauraron za su su ji daga bakin ki ok um, na yi postin hoto ne a instagram to da na yi postin hoton it was kind of indecent sai mutane da yawa mara da'a yawa hoton hoton da bai dace ba ba wai bai dace ba irin dai shigan bai yi abin nan sosai ba eh. ya so mutane da yawa sun yi comment a kan hoton almost 16,000 mutane suka yi comment a kan mm. hoton so har da ita Hadiza gaban-gaban in ta yi magana a kan hoton sai ta shiga DM sai ta ce min da izini la ba za ki taɓa samun ɗaukaka ba mm. sai ni ce mata na reply da na mata sai ni ce mata thanks sai na zo washe gari sai na yi deleting hoton da na ga comments ya yi yawa almost 60,000 comments haka dai sai na yi deleting hoton so sai na ɗauki wata dm dm din ba za ki taɓa cewa ga wanda ya yi mun dm din don ba alaman sunan kowa ba alaman hoton kowa ba abin nan sai na ɗauka sai na ɗora sai na ce kowa duk wanda ke zagi na ya yi mindin business din shi gwamnati indisan hoto na saka hoton da bai dace na saka ba yawa hoton da bai dace na saka ba ba na lesbian sannan ni ba yar lesbian ba ce ba na neman mata yawa so idan mutum ya ƙara zagi na to ni ma zan fara bude duk DMs ɗin da mutum ya mun sai in nuna ma duniya tun da mutum yana kilemin cewa is so righteous ni ne kadai mai laifi yawa ni shi bai da laifi ni kadai nake da laifi to zan nuna ma duniya kowa ma yana da laifi sai dai nawa ya fito ne saboda ni na posting da hannuna so kowa ya minding business din shi yawa kowa ya kama kan shi ya kama gaban shi so ina gida sai habu sarki sai ya kira ni sai ya ce mun ina ina sai ce mai ina gida sai ce mun yana daga kano akwai wani important magana da yake so mu yi ban san cewa ya hada baki da hadiza gabon ba ni hadiza gabon ta kira shi ne ta ce sai ta ci kutumar ubana ai da ita nake yi wannan dm din da na yi posting da ita nake yi ita ce ta toro miki da wannan sakon wanda kika dora din na wanda sakon da na dm din da na daura eh. a'a To me yasa ta tsargu cewa da ita A cikin mutane ma dubu sittin da suka yi komai me yasa mutum ɗaya ta tsargu sai ta ce da ita nake sai ta ci kutumar ubana sai ta kira shi to ta san muna ya close with eh muna mutunci da shi ta san ta wurin shi za ta ganni. sai kafin nan buku taba haduwa da ita ba wata tsakanin ki da ita ina mu'amala in kin lura zaki ga ai ta saka DMs din mu muna mm. gaisawa muna abun nan ina mata fatan alkhairi eh da wuyan yi wata daya ban ce mata kina lafiya ya kwana biyu may mm. Allah protect you and so on in kin ga DM din mu ba za ki taba ganin rashin ba wata dali ba wata ba wani fada da ya shiga tsakanin ki da har ta kai ku ba za ki ma taba ganin rashin kunya ko wani abu a DM din mu ba mutunci ne kawai da girmamawa saboda she's my role model kuma kullum I used to check on on her zan mata magana in gaishe ta in ce ya kike kina lafiya wani lokaci in ta samu lokaci ta ansa wani lokaci in bata ansa ma ba zan kara yi kuma so ta zo sai ya kira ni sai na ce ina gida kawai da next thing sai kira ne ce min yana gate kawai fitowa da zan yi sai na ga gina na biyu da mota hadiza gabon ta ɗauko mun ɗan daba da ita ɗin da habu sarki ɗin kawai tana saukowa daga mota kawai sai ta fara mari na so i was confused ban san me na mata ba hmm. sai habu sarkin ya ce mu shiga cikin gida sai muka shiga cikin ɗaki na sai ta ci gaba da duka na sai ta ce in buɗe dm ɗin mu sai na bude e eh, eh, in bude waya na sai na bude mata wayan sai na bada sai take cewa karanta daga nan inda ta san ba ta da wani abu a waya na da take boyewa me yasa take cewa karanta daga nan hmm. me yasa bata ce karanta eh, daga farko ba wannan bidiyon duk ya fita jama'a sun gani an yawa ai ji ai da ta tafi da waya na ai in kin lura zaki ga na mata magana nawa magana yafi yawa ai ta yi deleting nata chat din da muka yi ai ta je ne aka yi editing sai aka yi deleting chat din duk chat din da san ta yi da ni wani chat da is not necessary yawa to duka ai ta sa an cire sai ta bar nawa to inda Allah ya taimake ni ko nawa din ma in kin lura zaki ga ba maganan ai wanda ba ku maganan iskanci dai kawai ta faɗa ne kawai don ta ta jin image dina mm. ban san me mm. dalilin da ta faɗa haka to yanzu gashi zance an je ga kotu me ake ciki yawa yanzu dai ga a duniya ta riga ta bata suna sunana maybe ma ba zan taba samun mijin aure ba kuma ba wanda ke ganna da mutunci da na farko ta nuna ma duniya cewa ni mazinaciya ce ni yar shaye-shaye ce sannan kuma ni kyar lesbian ce kaga ita kuma bata ko ɗaya daga ciki kaga ta wanke kanta ita ce so clean ba ta ma Allah laifi ni kadai nake ma Allah laifi kuma kaga ta nuna ma duniya cewa ni nake duka kuma ta saka na faɗa da baki na saboda lokacin da ta saka kika fada shin me yasa ke kika fada. na je ne in ba ta haƙuri da ta zo gidana ta tafi da wayoyi na ai ta yi hakin instagram account ɗina ta tafi da wayoyi na duka to sai yarinya akwai wata yarinya da ta tura ta zo gidana mm. ashe ban san tura ta ta yi ba sai ta kira ni kafin gabon ɗin ta zo mm. sai take ce ma za ta zo ta kwana a wuri na gidansu ba wuta to ban san gabon din ta zo ta yi ma aiki ba sai gabon ta dinga screaming hotuna na don idan ina gida haka mostly bomb shot nake sakawa da karamin kaya dai haka sai tsaya yawa sai tsaya a miro sai ɗauki hoto sai duka suna kan waya na sai gabon din sai ta dinga screaming shot din hotunan tana tura mata sai ta ce mata ki ce mata sai na ci kutumar ubanta sai na fito da hoto akwai hoto na da ta fito da shi wani hoto da bomb shot da bra na rintse da girman Allah ba ni na fito da shi ba gabon ne ta fito da hoton ta je ta sa aka yi editin wani kuma aka sa wai daga ni sai towel na ɗora towel to duka ban san dai me yasa take haka don ta ta mun image dina to yanzu da aka je kotu a wacce da muka je da muka je da na je shagon ta bata haƙuri ga maza a wuri maza sun fi goma ta ce duka sai ta sa sun yi rafin dina hmm. sannan kuma sai ta batar da ni sannan ta fi karfin kowa a najeriya duk abin da ta mun ba abin da za a iya mata dama ni ban da kowa ba wanda zai iya tsaya mun ta fi karfin kowa kaga ko kuma ta sa aka mun duka ka akan ni kuma a yi rafin dina gwamma in faɗa abin da ake so in kin lura inda nake ta haƙuri nake ce mata ta yi haƙuri sharrin shaidan ne ta ce sharrin shaidan ko sharrin ƙwaya to kafin ai a yi haka da na ce da ta ce sharrin shaidan ko sharrin ƙwaya tana tuna mun cewa ba mun yi da ke zaki ce sharrin ƙwaya ba ne sai ni ce mata eh sharrin ƙwaya ne to duka plans ɗinta ne to yanzu a kotu a ina ake a kotu a wace matsaya ake a kotu yawa yanzu dai mun zauna a kotu yau an yi magana loyoyinta sun zo loyoyina sun zo hmm. ana on process hmm. to Allah za a zauna kuma kin san ah, process an daga kara ne eh an daga kara kin san process din kotu sai a hankali sai me aka ce yanzu a kotu eh to ana dai on process wannan kuma maybe lawyers din ne za ku yi magana da su ranar da za ku sake za a sake zama ba No, I came late, so ban tambayi lawyers dina, su suka zo da wuri, so maybe in ka kin same su maybe zaki. To Madalla, Baraka Bashir dandalin VOA daga Kano a Najeriya.